صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau bakwai ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da kuma wata biyu da kwana bakwai kai da kwana wata biyu da kwana bakwai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lafiya don ƙarfin sunayensa. Alaikun Zama eh? Zama Farko ana tashi ne ko muke Yawwa. Eh. eh na'am yace yace in me yake da suna eh لازم خلافا للزمخشري القائل إنها غاية بقوله إيه؟ نعم إذا بدن غنشي نقل هي غاية hayyan ba abdan ko hayyan alqaid inna adh-dhahira lahu anna qablaha jumla mahzufa nam dari magana wanne ai kusan magana kaman a hadis ce can dai wannan zimakshari yana cewa ina yake ne alqailu innaha gaya saboda waccan magana abi hayyan yace i eh, inna zahira inna zahira lahu anna qablaha jumla mahzufa ai kaga shi ba da ita ce gaya an ce ma gaya abun da aka yi eh, saboda shi gaya eh, gaya dai abun da ke karshe mahzufa gaya gayatul lahu dullu ala ma qablaha abun da ke kafin wannan yake nunawa ita wannan tana nuna wani abu da yake kafin ka da ka gama magana su da da abu hayyan da zama shari eh. ne ne kusa da inda za a tashi eh? wa'an wa an tiri nasa kita ayan ni e dan da kake wa an tiri nasa a ƙarshen da na aka samu e nam shi ne to magana gaba ɗaya ko kowace na ƙarshe kaga yake yan tabin rusul cewa kaga ai in dama akwai wurin kalamar ya saboda magana ta cika ta kan awalam takunu ai kaga a nan mala'iku sai muke magana da ‘yan wuta baki da baki saboda kanan kaga an ce ko kiyaye kafin wannan wannan magana ta zo tun da kaga eh, sun kawo magafaye lari na zala muku ƙananan ta zo rabbana tasirna ila ajalin faridi nujib da awa ونتبع الرسل هذا ده ما نصر ها mutanen wuta to kaga nan to masu gadin su ko dojin sai su ce wasu ba ko karanta da Allah babu wannan lamarin A kaga tambaya ce ainihin kusan ma ta istiqrari a'a yau kuma yau kuma kuke so a sake ku ku bi manzanni bayan manzannin da suna bin ku gida-gida tana yi manzannin da suna bin su gida-gida suna ce musu kaza suna ce musu kaza su je an kira su a bayyane an kira su da lalama sun ma yi tambayoyi suna neman hujja an nuna musu hujjoji amma yanzu za ku faɗi wannan awalam takunu akasamtum min kabulu kafin wannan ranar ta zo kuna rantsuwa a cikin mabiyanku a cikin yaranku a cikin menene ainihin malakun min zawadin ba za ku bar wannan duniya ba ba inda za ku je ku zazzana na ba. ne ne kaga da kan yawa an bi amma ta an bi karatu nan na jiya sai an samu kalubale da yawa kuma yanzu fata wa min al-ayati ad-dallati ala daga cikin ayoyi da suke yin nuni akan wannan magana wacce magana hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni ba shi ne kusan kashin baya ɗan aka ji aka ji uwar wahala uwar bari lokacin za a fara cewa Allah kuma shi ne kuma shi ne irji'uni to wannan aya ta ce wa minal ayata akwai ayoyi addallati ala zalika yau ta'ala ya ake ta'awilu ranan da tawilin wannan magana fassarar wannan magana za ta zo ya kulu ladina nasuhu min kablu alladina nasuhu wayanda suka bar bin Allah min kabul kafin wannan lokacin nan za su ce kadija a ta rasulullah daga wannan nasuhu ba mantawa ne ba al mutabadar abin da aka faɓa da mantuwa a ce an manta wannan ba su manta ba Noma ya fi tawiluhu fassaran wannan magana ran da sakamakon nan zai bayani ya qulu na sohu min qawlu a ja'at rusulu rabbina gaskiya ne manzannin ubangijin musu zo ilhaki mun tabbatar mun ji yanzu mun gani kuma mun tabbatar da yadda aka yi haka kai yanzu abun da yake gaban mu roƙon mu guda wanda ba su ce guda ba da yawa amma fa hallana min shufa'aka fa yashfa'u lana ko muna wasu muna da wasu da za mu kama kafar da su su zo su karɓa mana ceto su karɓe mu muna da wasu wanda za su cece mu mu je mu same su su cece mu kaga in aka samu wannan kenan in wannan bai samu ba ba masu ceton mu abin ba mu kai martaban a cece mu ba to ga na biyu aunu rattu wa amal zairin allazi kunna amal mun aikata aikin da ba shi muke yi ba da canza za mu canza za mu canza a maishe mu can za a ga aiki yanzu za a ga aiki ta tabobi suka ruwa. in ba wannan to wannan in babu masu ceto wanda suka kai martaban su yi magana a karfe mu to muna neman wannan in ko babu to abin da muke nema ƙauluhu ta'ala sai Allah ta'ala ya ce kada nan ta yi daidai da wasu حتى إذا جاءهم الموت قال رب ارجعوني ai kaga saƙon dubu da ɗaya ne ya ko da har ƙarshe ta la'alli a amalin saliha daga su da suka tashi wani ƙarin faɗi ne da ya ce eh ko muna da wasu masu ceto idan babu to muna roƙo a mai da mu mu mun yadda mun amsa gaskiya ko haka zai samu daɗi na da gaiko wanda ka yi wanda an huta ban gane abin da ke bari ba shi ne a yi taurin kan ranar fassararsa su ba lokacin ne ga ƙashin taurin ce ba har da shi yanzu tunda an yi an yi da sun ce a oh, ba ne ba to yau ga sakamakon ga fassarar ta wuyi ga mana ɗaukan fassara, ga fassarar ta wurin kan wa qawluhu ta'ala walau tara ita ma wannan kusan maganan Allah game da su wa'inda dinnan wanda suka launa kamar yanzu ka sa a zuci ka ga su nan gungurfa da kana kallon su Hmm, Sasunan kana kallon su gurfane gaban Allah. Tunda za su durkufa da akan kafa kuwan jifa ga na iya kallon ka baƙi kiri tsirara ko ina ga alawoyi ba a magana yan aljanna zai yan aljanna sai dai kallo ga sunan gurfane suna cewa yanzu wannan abu da muka gani mun yadda gaskiya ne yanzu ko zan amai da kaza ko akwai masu wani ceto in babu amai shebu ba ka gansu a cikin zuciyarka ba ba kallon littafin ba zalla ya kamata kallon ita yanzu kallo ne na mai hmm? na zuciya ranka yanzu ta kaddara su ga ka kana kallo su سوى قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Dika kaddara kai kake faɗin wannan magana. Zai yi kai ne zai yi ni ne zai yi gaba ɗayanmu ne nan babu wani abu da zai fitar da mu sai dai kawai abin da Allah yi duk wasu masu bacci-bacci don Allah inda baccin nan na son din sanin mutum yana tagawa yana komawa yana tagawa yana komawa na san yana rayu in baka gane baka tambaya ina kafa a gaba yake dole kai wa'annan yan wutar zuka dinga kallon su kila kai ne a gurfa ne aka tuna fa ba riga ba suwaita ba wando ba ba gashin ka kayi wazo-wazo ga gashin baki ga gemu ga gashin gaba ba wanda shari'in ta ce ga na hammata san ku ba a maganar doyi ba wanka ba maganan ɗoyi maka ce Allah da kansa ke ka kuma wanda kai da ake magana da ta yanzu in da za ka lauta da za ka ga wa'annan mutane lokacin da mujirimai na kiso ru'osihim ran nan ne ranar sun koyawa كبول عيدو إيه كان حلي هلا بزر عشان لحن أجنا هم عشان ما كان كين كي جا أجا أسمع بتشي كي جوا كين كي هكا كذا أجا أسمع بتشي كي جوا آسا مصل كي ما آجي ده كراشن ده كي كي بسات ده مصل بتشي با نافي سورو خوفيه ذاك غانسو بغرفانين عندك هو وقت سانسان حضر inda rabbihim a gaban to ga har yaushe suna zaune suna gwaggwarfa ne ba wai zaune suna gwaggwarfa ne a kan gwiwoyinsa abin da suke faɗi rabbana a basar ya Allah mun gani ga ya fito ga sakamako inda za a je rizon la yugadiru sagira wala kabira duk wani abu da ka ɗauka alheri ne ka go lokacin za a tabbatar maka abin ya kai yau duniya za ka yi abin da ya kai alheri ba wanda isa ka da kai shi kenan je ka amma za ka je wajen mai ka da kai za ka je gaban wanda zai tabbatar maka kariya kake yi za ka je gaban za ki je gaban wanda zai tabbatar miki makaryaci a ciki ga fa ce sakamakon abin da ke ciki a basar kuma Allah sami'ina roƙonmu da muke yi a nan kamar wancan ayin farjina so ba su nemi ceto to. sai kama yadda mutum abu cin cin ne jama'a jama'a kowanne lokacinsu da menene ɗinsu na amal salihan za mu yi aiki na gaske za mu yi aiki saboda Allah a da yanzu aiki saboda Allah ya gagara sai dan za a baka wani ruwa ya za a baka ko da misali ake kana yin ake saboda Allah idan ba a dinga ba dan wani abu ba ko a boye haka ne da aikin ba ya yi wa amma kai aikin zallan Allah kake so a biya a biya akwai aikin mutum aikin mutum wani biya ka amma Allah na'mal salih sannan su sake tabbatar da inna mukinuna sun tabbata mun sallama wannan magana haka take da za ka ga haka malam da ra'aita amran fazi'an shari'an inda ka kalli wannan irin wannan kallo da ka ga tashin hankali tsamaran bin fa suratul fajr Thank you. shi ne ake da an biya mu ba canjawa ta shi tana kasan kasa cancanta wa kauluhu ta'ala da kuma faɗin ayoyin da a ce tun dauri ma dama mu da a mun ci gaba da kirga gasu. amma ya ko yanzu lokaci da kare domin ka yi karatu ka yi karatu ka karanta a yi masu canza ka ba ya fi tashin hankali in duk ka karanta irin wa'annan ba ka sake shiri ba to yana nuna eh lalle ba ka da rabo ne a lahira lalle ba ki da rabo a lahira shi yasa ake ka ce a'a ka tambaya ka gane da kyau وقوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ناس زود مدنا بيدعين wanda za a duba ta amma suna magana da wanda ya shari'a yau ka dubi ka kama barawo. ya rantse ma da Allah wannan abu ya yadda shi kam ya yi wannan amma a kyale shi ba a gani in an kyale shi ko za ka gani ɗanka in yi maka abun da ya maka a damansu zai nuna maka kakkada ni ne dai ko to an gama zan faɗi maka gaskiya ta da yau dan sai ka tsince shi a wata kwana ko aikin sai nuna maka ba gaskiya gaya maka ba mara nan ba saboda ka nan gobe ka sake sauraron sa malam umar ka su da wani an samu sun bari ga abin da ya gaya maka amma gobe ka same shi ba kar ana nan ana nan sai ka same shi ba haka bane ba shi akwai abin da ya sake ga maka bi shi sha'a yaro ai ka gama ka gama yanzu sai dai ka nemi ya daurin Allah amma ni dai ban kare da shi ni na ce ba zan yi da ba mamaki ka gyara mutum girki ne ka je ka gyara jan ka nan ka da Allah amma ba wuri na ba tunda ka cuce ni ba a cutar mutum sau biyu ba a cutar mummuni sau biyu in an yi ɗaya ba a ƙarawa macicin ne ka yi kan yi ƙarfi a ba a ƙarawa in za ka ƙara sai dai kawai ci gaba kana cutar ne na sa'a sa'a kai kawai ci gaba dai kana samun sa'a ne amma ba a matsayin yanzu ba a sani ba ke yi na cewa lautara ke tsewokatsu da za ka ga lokacin da da su alan nasu shi kuma ya so da za ta kawo ne rutan nan rami ne za ka kaddara ko gini ne can kare ne ga mutum ga kofar gida ga wa'anda za a tsulla ba ciki babbar kwarai ka kalli wutan nan ga mutane a mara maza da mata a cikin har ummuna tana ce ya rasu da maza da mata a su ya filin ba ya ce ke lamarin ya wuce wanda ke ne. inda misalin ko a duniya ka gan ɗauko wannan an yanka shi da injin katako wannan ma ya shiga waccan ma an yanka ta da injin katako to ba maganan kallon sha'awa kawai wacce irin sha'awa ai ba ta ido ke buwalan nari faƙalu ga magana su da suke yi ya laitana kaga wannan maganar zuci ce kenan ku inda ba a ce cewa ne ya laita wance ya da kawai kowa ma bai san yayin da suke mutuwa ba magana yana magana ne kashin kashin kansa duk kalli shi da zai ce ya laita na nuran ina ma a mayar da mu wala nukazziba ya ci rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijin ba ai babu yadda za mu kai gace ba gane ba zai yi wani ba za mu karyata ayoyin ubangijin ba wannan kuna za mu kasance minal mu'mini daga cikin waɗanda suke gaskawa bal bada lahum ma kanu yakhfuna ya bayyana musu abun da suka kasance suna boyewa sai za ka zauna da mutum ya zo gaban ka tsaye maka da Allah wallahi kaza ne wallahi kaza ne ashe ba haka ba ne ba wannan duk zai bayyana tun da zuciyar Allah ke kallo haka nan za a fallasa abin yaro wa magana ya komai ya bayyana musu abubuwan da suke koyewa dinnan ake koyewa wanda ka koyewa Allah ka koyewa ko mutum ka koyewa ko mata ka koyewa ko ita ta koye maka kana magana da ita tsakaninka da Allah ita kwa tana tallan abin da take maka magana da shi su haɗu da su da yaya ki kyale shi kakko faɗa masa za a samu matsala shi kenan ranar zai fito zubi nan da baya zalunci zai fito firan nan gashi a fili ba haka suke nufi ba in shi mijin yake cutar ta kima ya je ya ajiye ta ya abin da ɗinta Allah baya zalunci yadda zai wa mata hisabi haka zai wa maza hisabi in dai aka samu ɗan hali zai bayyana kana zaune da mutum kana kwana da mutum amma ra'ayin yadda ka rike shi daban da yadda kake bayyana masa abubuwa za su bayyana lokacin da irin wannan bai bayyana to kowa a nan ne in ji bahaushe zai sure abin da kana taɓa kakku bari ya ji a jikiri kiri yana da kakku bari malam ya ji idan malam ya ji ainihin tabo zai zama gari ko cikin za ta zama gari in ya ji wannan lamarin to babu shakka za a samu tashin hankali to ku za a samu tashin hankali don dai ji an gama ya ji tun da Allah ya ji haka tsakanin yaya da uwa kan kokari Allah ke yi haka tsakanin ma'aikata da wanda cewa ake kan kubari mai gida ya yi wallahi mai gida ya ga wannan za ka ji waishewa gaba ke tsaya wa mabiya to eh, idan aka bari aka ji wani da kore a haɗa ka da ɗaliban ka faɗa don malam ya ji zai kore ka in ma na kore ka ba wa? kai mutumin kirki ne daga nan abin da ya same ka da ma yana da tabbas malam ya faɗi an gaya masa dama ta kaji gashi nan wani ya je ya faɗi Allah sarki Allah ka taimake mu mai gaskiya Allah ka cire mana yaudara da cin amana don dai kan duk mai cin amana ha Allah ba zai kyale shi ba shi dai zai jinkirta masa cikin amana amma fa ba zai ba shi ba lokacin da wa'ina suke bayyana mutum ya ga sai duk abun da aka kasance ana sassaka shi ana kokare shi yin nan zai bayyana walau rudu wa'annan mutane sun zama sun Muna munafunci za a ce cin amana za a ce yaudara za a ce ko menene ya riga ya zama ciki a gare su ba su tuba shi Allah san ka ko mutum zai kwanta rashin lafiya ga wani na da kai a bebi wanda ya zai hankali ni ce gaskiya wannan zai zo ya tafi ce wani shi ma kai a bebi wani ka ya min akwai mai neman yafi yanci abin da ya manta ne amma shi wannan yana sane da abin da ya maka ka yafe min ina warwarewa daga ciwon na malari in ya dagige sai ka ga ya nunka da mana kallo ai dole mu dole mu bambanta da shi burin gida duk inda ake dabban gida mana duk yunwa ta same ka ta same ka ta rame ta rame ran da ta ci abinci ta koshi kai ta kawo alli kusan irin rayuwar da muke kenan ba ka duba duk abin da bai gudana karatu duk mai hankali ba ma jidda ba a yi manta abin da gudana duk mantuwa sai dai ki da ba za ka ɗauki mataki ba saboda abin da ka daukar wa kanka irin ka'ida su tafiyarka ba za ka yi mene ne ba ma'a ah, yana nan a zuciyar a rubuce kai kila ka yi wasu maganganu wai maganganun sun wanke abin da ka faɗi ba yi sai ba su wanku ba wani wurudu da za a maishe su tun kanin su na kala'adu imanu haɗu wa innahu mutanen nan lakaze bona don kanan ba mu da tashi a gaban me yake da sunan suna da suna da ana kallon su a gaban jihannama a gaban mu kira shi rami tunda ana kwatanta an jefa abu a ciki zai shekara saba'in bai je karawa da kaga kama da rami in ma da gidaje a ciki akwai kafa a ciki akwai duwatsu a ciki faɗin ramin ne da zurfin ramin ya wuce iyaka abun da za a ce a ɗauki duniya da abun da ke cikinta da za a tsulluma ta ciki ba za ma a zama yana take ba da yi wa abubuwa ba ba ko a haka kawai baka tsaya kai gaskiya ya gagare ka amma abin da Allah ke nuna mana za fa ka zo ka gaskata za fa ka yi nadama za fa ki yi nadama Allah na ta kauluhu ta'ala وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل magana ɗaya ce rabbar ji'oni yanzu in aka sake samun irin wannan sai dai a ce maka ka koma inda na yi bayanin su a suratul hajji ta nawa a mominu kai don ta nawa tasa'in da tsara ka koma sosai mummi na yi bayanin abu daga ba za a sake maimaitawa ba an ce za a sake maimaitawa ba ana magana da marasa hankali ne ba kulul albabi ake faɗa duk mai hankali in ka gaya masa tsaya ba ka sake gaya masa gari ko kuma duk wanda ya gaskata da duk wannan abu da ke sai ce maka ya mana da gangan ne maimaitawa maka abu da gangan ne manta ba wai abin nan ba dama maganan ba ta shige shi ba har da zai zuke ka yi magana za ka jima a wani sanar da ba ya kare da shi kai da shi da shi kai da shi ko da wani ya tashi shi kila maganan ba ta yi masa ba sai masa kaikai sai a saba shi ya eh, zai magana sai ba su yi kare so to ne kai ba shi ya kare za komai za ka gani ba su rutu ba ne ba ولو ترى الظالمين دا ذاك ما تشوتا ما تشيا أمان ما سوساب على الأول ما تشيا أمانة أبو باي أنا أعينان دي تكان نجي تماتان يقوم إنين دا أتي ذاك جوا إن الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرض من سبيل هل من سبيل إلى مرتي روح وتحنيا دبا قوة يسال بإتبا وان كلا أقوما منا دبكاتا مو بقوما مساقوتا مساكلا لوتا ما في مرد ba maganan kuma kun zo kenan yanzu kawai yanzu an tantance abin da ake so a gare ku kawai haka aka yi ba ce sai ka ba eh yaushe an gama haka aka yi kamar a duniya ne kaga ai yanzu abin da ake bukata ka ji ka ji maganan eh ka ji maganan to je ka yau na daga dawo ka gadi na ba idan ai muhimmu ka dai ji maganan ka san littafin ka ji labarin wannan wannan bawan Allah da ya zo isar da wannan saƙon nan ga shi gashi shi ka ji magana eh an gama wannan ka yadda ka ki yadda ka yi aiki ka ki aiki wannan na shi kenan kawai musamman in an je tambayoyin da za a yi kenan kawai haka aka yi da abin da aka rubuta maka haka aka yi da fa abin da kake mutane wai makaho bai san kana ganin sa ba ya ta taba shi dan ya san kana ganin sa to haka mutane da shi, da shi kina ko za ku ata ba sau da kana cin ba a neman komai haka magana yake in kana da magana ba haka ne ba ka ja ba a rarunci a nan gaskiya ake wanda baka gane ba a fito kafin yi kashi in ma ka jabana abinka ga dokokin ka ki ganin su kai baka sani ba ta ne wannan tsafta akwai ƙur'ani a gidan ku kike ƙur'ani ya same ka ce ƙur'ani ya same sau ga wurin ai ma ganganci ne mutum irayu har ya kai da mutum bai san abin da ke cikin alƙur'ani ba ko da ba sanin da za ka karantar ba amma kana da sanin abin da ya zama littafin ka ne ba kai za a wa shari'a da shi ba ma za a yi maka shari'a ba dole ne ka yi aiki da shi dole ka yi aiki da abin da ke ciki su ba ka san ma littafi ba tukuna ma ba ka ma yadda a zauna a karanta littafin a san littafin wani abu ne na ku zo ku gani ba. Sashi kenan. ka je kana da shi ai ne ka ji labarin ta ka ji labari an aiko annabi muhammadu da littafi mai suna alqur'ani ka ji labari an gama da kai ko ka zauna ka iya shi ko ka bari kamar yanzu kan da ka ga yayi sa yake da karatun zamani ba zai albarka wannan karatun da ke zaka so ba zai yi albarka ba tun da target din ka kaddara kawai yanzu mutum da zai shiga ina aji biyu in yi san in yi jarraba in baya za a bashi takarda kuma babu komai da a yabon nan zai ba gani ba ba ake a rubuta jarraba ba ka iya ba kai kafin tsakanin da Allah ba ka iya ba kafin tsakanin da Allah ɗan ka bai iya ba amma sai ka ne ka gudu shi ko ka ba wa malamai hasafi ko a tara kuɗi a ba in baya shi wallahi da mutane in ka kalle mu ta bakin dai don ba wanda za mu tsira a cikin ba mu da imani ba mu imani da Allah ba tun da kome muraƙaban shi kuma kawai akwai mutanen da za a ba su muraƙaba an kaga suna muraƙaba sai zai ka to shi yanzu dai karatun kishi da ce babu ranar warkewa tun da likitan bai da lafiya ma'aikatan ba su da lafiya mara lafiyan bai da lafiya kowa dan kallo bai da lafiya gabaci ɗaya ba mai lafiya cike yake za kai da za ka tattaye ga dukkan mai muraƙawan gashi da wannan mutum sai dai ka kalle shi kawai tun da bidan gani sai dai ka kalle shi ce Allah ya isa ya Allah bawan Allah nan kafin ya mutu ka nuna ma dole ba zai da zaka haka tun da ba ma jin ko magana kai masa in ma kai magana da zai ƙara masa to ya Allah kai masa hukuncin da ya dace da shi ni ba zan iya ba na yi na yi magana na yi magana sai dai a mai min da martani amma ba za a gyara ba to shi kenan ya Allah kai ne mahalicci da mahalicinsa Allah kai kalice ne ka kalice ta kai hukunci a tsakanin kai ma yi wannan duwaye kai ma ka ce Allah ga hukunci tsakanin da wani kai ma ka yi duk ana haka ba ana hamu ba na ba a zo a taru ibn lukam ya yi ce in ni ne da gaskiya Allah ka halaka in ko so ne da gaskiya Allah ka tsoro musu abin da ya ka tsoro musu sai ma faɗi sai ma ka faɗi ni ma in faɗi Ki, hmm? wallah a kai na yake alamu. ai ai ba kai martaban yin ne ba ba ga shi in ana magana hala annabi yi ba a cikin sautu ali imran ibn al-qayyim ba yi ba tsakanin su da annabi da karamin shekara ta fi eh, ta fi ɗari shida ko wajen eh wajen ɗari shida ne sun san alifin ne zamanin su ba. a zaɓo malaman da suke ganin su a zo a kawo su dari da su tun da ba za mu yi mukabala ba ba zayan su yi rubutu in yi raddi ba ko in yi rubutu su yi raddi ba to shi kenan tun da ba zo mu zauna mai magana da baki da baki duk ba zai yi wata shi kenan mu je kawa. sarkin musulmi ka ba mu umarni mu je kaba mu je mu ɗauki harama kowa ya fi kansa a sarari mu zo mu tsaya a da inda mutum bai iya samu mu a muna roƙo dole a dakatar mana da mutane nan kofan ka'aban daga hajarul aswad zuwa kofan ka'aba shine multazam da yi wannan duwaye a shule ne wannan ai wannan ma yana cikin addini na faɗi ka faɗi na ma bayani kai min bayani na za mu mu ba halar kawai abin da za a kenan قالوا ربنا جاء بشركوا عيشي أي شين عيشي ما أتاشي بلش وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى ما ردت من سبيل نعم وقوله تعالى قالوا ربنا أمت نثنى الطير وأحييت نثنى الطير فاعترفنا بذنوبنا فهل ila khurujin min sabil wannan an sako wani bangare ayoyi ne aka zo da su daban-daban a munasabobi daban-daban amma saƙon da ke cikin su duk ɗaya ne wani su kafin a shiga wuta ne wasu ana cikin wutan haka suka tashi suna magana da Allah wannan magana da Allah za a gama za a daina magana da shi za su daina magana da shi amma wannan kafin ana ga ko za a warware ana ga ko za a warware suna cikin wutan suka dole suka samu nutsuwa ta dole suna ya Allah mun san komai ka kashe mu sau biyu kuntum amwatan wa kayakum da ba mu so mu ce mu aka raya sannan kuma aka kashe mu sannan aka raya mu ba za mu jahilci wannan ba Allah mun san da matattu ne mu aka raya mu aka sake kashe mu aka sake raya mu yanzu don ka san mun san komai babu sauran wani abu da za a layance mana wannan rayuwar rayuwarmu kuma dole ka san haka saboda haka nan eh, ya Allah ta kashe musu biyu kuma ka raya musu biyu sai shi ne wannan fata rasna zai zama bina kuma ban da haka mun amsa taurin kanmu mun ma taurin kai laifuka abun da ta hana ta wani dalili muna ganin baka sani ba ne ba a a wurin ɗan da ya ja mu laifuka mun yi yanzu abun da muke roƙo Allah muna son mu ji labari hal min sabilin ila khuruj akwai wata hanya ta fita daga wannan azabin ko ba wata hanya ai malam babu la'alla da ana magana zaman wutan ne da shi aka za a kai martaban da zai je kai fushi duk wanda ya sake magana da duniya ne ka ji ana rigigigigi da kofan an rufe ana waldanta daga yanzu ba ku da sauran halaka kuma magana da Allah haka za ku zauna wannan abu za mu tashi nan duk cikinmu nan ba wanda zai da ke ko magana ta yi maka ko ba ta yi maka ba ko ka gane tayoyi ne zai ga su kana da wani tawili na maganan za ka ga tawili ka fasara tawili maka gafi aya ta فإن الله تعالى نجوى وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير خذوكم فما للظالمين من نصير haka hum don wuta kenan wa hum yastarikuna fiha suna kururuwa a cikin kururuwa shekarun baya sun samo wani abu A ƙarƙashin ƙasa rufiyar rusiyar ne suna kulawa suna kulawa har suka je suka tattar wata hayaniya kaga an rufe labarin hayaniya wanda ba ta jin abun da an yi sakanin an yi sakanin malam ba ta jin abun da ya rike da kwata kwata kwata kwata kwata kwata kwata kamar iwu ne ne ne ta nan dai sai dai jini ne masanu'i ne gaskiya ne mu dai ba mu gaskata irin wa'annan abubuwa mu ta su ƙur'ani ya shi kada ka je ka kama wannan abun a cikin da aka ga yanda ka jiya shi ko oh, shiri kuka yi gaskiya ne ƙwa'ani mm, mm, mm, ya ce kuna suna kuruwa shine istirafi maza na yi mata na yi yara na yi manya na yi kowan yake kowanne yare kuka kawai ake sun ta kuka ya yi kama da wuta idan kururuwan wuya ne to ya yi kama da wuta yastarikhuna fiha wannan tsirake a hakan za su samu damar magana yau idan mutum ya zo maka yi fara magana ya kama koka sai ka lallabe shi ka ce ko je kana ji ba ka bari ka an za ka yi nisu an zaka ba zai nisu ba kawai ya koma yi kanna guda daya. ya buɗe bakin zai magana kawai zai yanke da kuka daga ga masu hukunci ko masu menene ga an samu kwanton ga ta sanyi sha wani wanda zai zama ɗan abin abu mai zaki zaki ne ko menene kurba in ya kurba to za ka ga abubuwa na ƙasa to can ba abin da za a baka na kurba a haka za ka tsaya za a tsaya mu suna cewa rabbana akhrijna wanda abin da muke nema ka fitar da mu na ga wani fudulu fudulu amma dai ya kama da alamar gaskiya ne wani an ɗaure shi irin an bankare shi din nan ana wani ina ka bai ce akwai hukunce ne hukunce ne akwai hukunce ne um, ina wani da ina nan na san inda suke an kai korinsu a kwance ne a kwance ne an ce kana da bindiga ce e akwai ina da ita ku kunce ne ku kunce wannan dauri ku kunce wannan dauri guda uku ne bindigogin mu duk suna nan mun san inda suke na san inda suka ku kunce ne zan kai kore ce ko duniya fa ke yar azabar ba ta saka kara ta karya ba malam gashi mutum ya rufe to ya zai yi ta wacce azabar. wannan ni zai iya yi wa wani shiga ruwa ya sake ma wai da ana baka haƙuri kai hakuri gona gwamnati ne ne ne ne yin abin da ana kai hakuri a rako ka gida a dawo da kai amma batan mu ba wanda zai zo isa ba ne ballantana a baka hakuri a ce kuskure a kai can gaskiya a kai duk abu da za ka kalla to ka kwatanta na lafiya in ni'ima ce kwatanta aljanna in wani kaga ana wa azaba kwatanta lahira in asara wani yayi sai ka kwatanta akwai asara irin ta lahira wacce ta lahira ta fi wannan muni dan shi fi kulli shay'in wahid yadullu ala annahu wahid يسترخون فيها أبي ربنا أخرجنا ينذكر نعمل صالحا zai kunna na نعمل ba wanda muka yi da ba to wanda yake magana da su masana ne da Allah take magana ce ah, awalam nu'ammirkum ba mu raya ku ba eh, in ba raya komai ba mu ga mu nan mun hau da sakki ma an ba ta baya amma shekarun ban babu wani abun arziki a cikin su maimai wanda za ka kama taban kamar tana ji ana ce jamuna nan hata kwasa a kai mana ɗan yara yara ko mata kuna zuwa kuna kan hanya mai rage kaba kausayin amma tsofaffi wanda mutum ya fara ganin kafasa ta yi rauni baya ya yi rauni kullum yana ji kaɗan kaɗan gashi ya canza kuma ya rage to wannan abin sai an tambaye mu yanzu ni nan a ce a ah, tambaye ni a ce ne alam nu amirka ya garka wuce wallahi an marta duk abun da ake wannan dan Allah kai ne sai dai ni fa in aka da uku da ba a ce uku sai dai a marta kaza cikin gashi amma fa za a fige ta ma ba fige ta ba duniya za a fige ta lahira ba na raya ku ba da ina murnan ka yi shekaru ka yi shekaru ba ka tsina na komai ba shekaru sun kace na banza maimai abin da kai wa addinin ka ba maimai bautan ka tsakanin ka da Allah mai kin ba bautan wanda har za a ɗauka eh dukkan sai da kai na yi abu na san na yi sallah a ta na san na yi taimako na san na yi karantar da addini na san na aikata kaza na taimake kaza na taimake na yi yake kana fara maganta ka ba da dubu goma kuma a rayuwarka dubu nawa ka ci yanzu da za a yi magana a ce mai dubu ɗari ɗari to sai wani ya ce ba yi imani ba ba hankali a wannan magana idan mutum zai samu dubu ɗari yanzu to za ku wani ba a yin ba ma ba tukuna mu dai a nan lokaci bai yi ba da za yi kuran duk muna da dukkan komai sai dai akwai karo akwai ayyuka nan gaba ba za a karɓi kuɗin waje ba oh. sai ka tsara kudin ka karge ka boye rana na zuwa lokaci zai zace ko kawo ka ba ko da kanka ka gani ka ce a a kun masu dubaran za ka yi zo yi kanta yan aiki a ya ba wannan aiki ba ci labari ba to na sai aiki nawa aka aiki nawa aka kashe an kashe kaza ta to ga kudin aje a aje inda aka ɗebo kudin nan aka yi wannan abu to a mayar da wa'annan su koma makomansu a jira wani abu ne zai idan mai to me za mu yi da kudin kana da gasawa kana da abincin da za ka ci kana da mai to menene za a yi ayyuka da suka taso ƙanana ƙanana a kan manyan da tukuna kowane lokaci bai yi ba ko kuma rashin fasaha ne duk komai ma tara kamar a walam na an bento ai dole ne wasu na eh, bibbala Allahumma bala ba irin su kai ne ilaya ba da ɗan sauka amma da kyan da da kai amma bayan ka sahuwa na ɗaya da nabi ɗin bayan ku ga wanda kyan saba'in nan dama sittin ne kaya daga sittin ka fara yin baya to mun hau ƙololuwa me za mu je mu gaya wa Allah rayuwar na dai ba mu da wacce fiska za ku sadu da Allah nan da kaje ka tsaya gaban zaka ne wani ce eh, ya ma sani wani wani wannan abu da aka yi maka mai kaiwa mai kai mai da mai kamai da kai kasan san da aka fasa awalam nu amirkum ma ya yatadakkaru fihi man tazakkara tsawon wanda zai tunano tunano irin adadin abin da zai maka wa'azi har kai ne ne ba irin wannan shekaru ba shekara sakin ba ka gane ba ya kwace nan kwakwalwa kake da ita ba ka ga abin da hankalin hankalinka ba ba ka ga abin da ya maka wa'azi ba ba ka ji maganar da ta maka wa'azi ba ai ko ba ya maka wa'azi ba ka ga abin da zai zama wa'azi a gare ka manta ta wannan ya isa shekara sittin tun da na kan kira sittin ne duk da mu mun tsallake mu mun wuce iya kafa mun tsallake cikin abin da ke na mun tsallake ah, saboda baba ni kadai ne ba ni ma wannan shi na ku ni ma nan baba ni kadai ne ba to ni ma wannan karatun na ne baba ni kadai ne ba su je kuna nan su wane ne na nan ta maimai da kai ma an mura wannan wanda ko da ba aya ba hadisi ya ishe haka wasu sai dai Allah bai dora maka kafin tunatar da kai to ga abin da kake neman Waje nazir ga kurkura in magana mai wazu ne ga hankali ga sabbansa sun iso da sako sun tsare sakon sun killace shi sun tsara shi sun rubuta shi ga shi na zai same ka Allah ya kawo bayin annan da suke tsaye ba sa koronka za ya kafin da lauma matala sun kaya maka wannan yana nema shi ba wanda kunne ya fara ji ɗan kaɗan rashin cin kunne alama ne lokaci ya kare tun ta an maka kunan har ya na aiki wani a wanke a goge ko inji ka ana wanke ana goge a tafiya ta su ana wankewa ana gogewa da ana da yake da suna ada ko har a sa masa inji ya kara sautin farko ya sana ina ce ne ku gaya wa mana ai ina sa gilas yadda ka sa gilan ya taimaka wa idon ka kake gani to kunnen ma akwai abin da za a fa to lalle ka je ne ina nufin je ni ma a same saboda ka daina kana magana kana da tambaya abubuwa ba ta je sosai kana mai ne da kai professor a galibi ce ce amma ai kana sa gilan tun kana sa gilan to dole wannan injin ma ya ta kafa ito an dai kuma fati-fati. da wanda nake alama ce an baka kayan aiki har ka kofar da shi kamar a ce ka kai takalmi ne kai ta tafiya da shi guda hayyar su ke yahudi ta kasa daga takalmi sai canza ba mai saboda kana wannan kani da me yake da suna ma ya ta zakarfi mata waje a kowane nazir ne saboda haka nan yanzu hana da ke tun da ana magana ne da yan wuta kawai fa zuku kuma da zalimin cikin nasir kuma min nasir da zalimin babu wani ke taimakon ne zaruri ta'ala walau tara ya إذ ala fawqa wa ukhidhu من مكان قريب inda za ka ga lokacin da aka sai jirgin ya yi lokacin zuwan jihannama ne hankalin kowa zai tashi inda ka ce jihannama zo gaba ɗaya in ta ihu ta ruri da kowa ya faɗi kasa ba wani wanda za ka ganke zai gaba ɗaya an yi gwaron kasa da dama an halice ka ne duk masu saurin kai an rike ta gam ta yi yunƙuri an rike ta yi yunƙuri an rike mala ka dubi fa adadin da aka ce za su rike ta mala'ika dubu saba'in linzami kai dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in mala'ika fa mai sunan mala'ika shi ne ake magana wanda guda ɗaya zai iya ɗaukan duniya nan amma shi hannama daban ce haka za su rike ta gam idan ta juya wajen kokowa da ita ya tafi yau yau gaba jahannama baya jahannama daman ka ita hago ita tana jira ne Allah ya bada umarni a sake ta ta haɗe wuri shi mata nan kan tashi kawai abin da take jira kenan kai za mu yi tafiya jama'a za mu yi tafiya za mu je mu ga abin da za mu gani فسبحان الله وقوله تعالى ولو ترى ذاك إذ فزعوا lokacin da suka firgita aka ruga da da na na na na sai da za ka je da gata na gida ce kuma kana da ba ma mai bin ka in ana son a cikin za a ɗauke ne kawai amma ma mai ka kai gudun je fala ba mai sha ma wasu an ba ana cewa sai ma an za a kai wanda fa zai iya gudu ya gudu Wala ce ga sannan za ka iya gudu kana da wani wuri da za ka gudu ka koyi maza koyi ka ba mazo kan ba inda za ka ala ko wa ukhidhu haka za a tsince su na makanin kari bayan komai ya tabbata wa qalu amanna bihi wa anna lahu at min makanin ba'idi kada kafaru bihi min qabl abu da zai zo gare sai mun yi imani da shi mun ga kasa mun yi wannan abu haka ce wa anna lahu at-tahawushu ina kaddama za ta tsaro gashi ba ku yi imani ba ta ina za ta iya gare ta wannan ta wanne hanyar ta wanne dalili yin makanin bayiri wadda da ta faru bihi sun riga sun kazanta da shi a duniya ga shi an gama komai shekaru to lokaci ya yi وقد تضمنت nan ayoyi وإن آيوي تأتي مغنى da muna kintawa an ce aya kaza kenan tun na jiya ba an ta zo a yau sha biyu to shi ɗan sha ka kowa ya duba dukkan abu da suke maimaitawa abu ɗaya suke maimaitawa waccan guda ɗaya ta asalin yadda aka maimaita makamantanta guda goma sha ala haddi ma kala waladuna أين ذكرنا وأمثالها في القرآن أنهم يسألون عن الرجاء من مثلا ذات بقوموا أقوم دنيا فلا يجابون عند حضور الموت بذا أمسى مصلوك تنزو أموتوا أبو بلنتنا كما باين أموتوا ويوم النشور ووقت عرضهم da lokacin ainihin mun tashi ba a dawo da su ba haka lokacin da ake gabatar da su ɗaya bayan ɗaya a kula. An ووقت عرضهم da kyau, أي mun zo أن ينظري لكو منذ مقت أولا ذا inda إن القرآن